Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 23 ga watan Agustan shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalal da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba kuma makeri ne tare da Maryam Dauda za mu gabatar muku da mu na wannan la'asar. Kafin ku ji mu ga kanan labarai. To a yau laraba ne masu kada kura a ƙasa Angola ke zaɓar sabon shugaban ƙasa don maye gurbin da ɗaɗɗan shugaban ƙasa Jose Eduardo dos Santos wanda zai sauka daga kan karagar mulkin ƙasar bayan shekaru 38 kan kujerar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya gwammace ya zama sanadin samun gagarumin matsalar kasafin kuɗi maimakon ya kasa iya cika alkawarin da ya yi a lokacin yakin neman zabensa na gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico. ita kuma rundunar sojan ruwan amurka ta kori kwamandan tawagar jiragen ruwanta ta bakwai bayan wasu haɗura da dama na cin karo da wasu jirage a teku da suka faru To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar yau ne ranar tunawa da kawo ƙarshen cinikin bayi a duniya. To koya wannan lamarin yake a ƙasashen mu. mun ga inda an kai kuɗin aure saboda ire-iren wannan abin an kasa an kai bincike an ka kwasa arme akwai waɗanda ma suna ga son ma a ce musu su bayi ne tunda kana ganin su in ka kai wurin biki sai ka shi sun buga gangami sun ce su bayi na sun to wurin mai gidansu shi ba su abin da sun ka ci akwai kuma hira da muka yi da shek Armiyau Sha'aibu akan wannan batun na zancen bayi. Kana kuma muna da rahoto a kan sakamakon bincike da ofishin babban sakataren shugaban Kasa da kuma ofishin ko kuma hukumar NIA kenan a Najeriya wanda aka ɗora wani tuhuma na cin hanci da rashawa. Kuma an riga an gabatar da wannan rahoto ga shugaban Kasa. Ladan Ibrahim a yawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago. amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau laraba ne masu kada kuri'a a ƙasar Angola ke zaɓar sabon shugaban ƙasa Don maye gurbin da ɗaɗɗen shugaban ƙasa Jose Eduardo dos Santos wanda zai sauka daga kan karagar mulkin ƙasar bayan shekaru 38 a kan kujerar. ana sa ran jam'iyyar dos santos ta mpla da ke karkashin jagorancin ministan tsaron kasar juwa lorenzo wanda jam'iyyar ta tsaida a matsayin dan takararta za ta samu isassun kuri'un da za ta ci gaba da kasancewa a kan mulki sai dai duk wanda ya lashe zaben zai fuskanci matsalolin tattalin arziki a kasar mai arzikin man fetur wadda ta fuskanci koma baya sakamakon faduwar farashin man fetur. Jam'iyyar MPLA ce ke mulkin kasar Angola tun daga lokacin da kasar ta sami 'yancin kanta daga kasar Portugal a shekarar 1975. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya gwammace ya zama sanadin samun gagarumin matsalan kuɗi na kasafin kuɗi maimakon ya kasa cika alkawarin da ya yi a lokacin yakin neman zaɓensa na yin abin da ya kira mai matukar muhimmanci wato gina katanga tsakanin iyakar Amurka da makwabciyarta a ƙasar Mexico. a lokacin wani gangami mai kama da yakin neman zaɓe a jiya talata da marece a birnin phoenix na jihar arizona shugaban trump ya ce idan ta kama a rufe ma'aikatun gwamnati sai mun rufe ɗin amma kuma sai mun gina wannan katangar ya kuma ƙara da cewa zaɓen shi da aka yi a watan nuwamban bara amurkawa sun yi hakan ne don ya ɗauki mataki a kan baƙi da ke shigowa da kuma waɗanda suka shigo ƙasar sai dai kuma kafin wannan katangar ta ginu dole ne majalisar dokokin amurka ta amince da kudade da za a yi amfani da su wajen gina ta kuma gashi har yanzu majalisar ba ta kammala tsara kasafin kudade na shekarar 2018 ba wadda za ta fara daga za fara aiki daga ranar 1 ga watan oktoban wannan shekara 'yan majalisun daga jam'iyyar democrat na adawa da wannan shiri na gina katangar abinda ya sa trump ya kira su 'yan hana ruwa gudu a daren jiya talata haka kuma shugaban ya yi amfani da wannan damar gangamin ya caccaki kafafen yada labarai inda ya kwatanta 'yan jarida da masu cin amana ya kira su miyagun mutane waɗanda ba sa son ƙasarmu. Rundunar sojan ruwan Amurka ta kori kwamandan tawagar jiragen ruwanta ta bakwai bayan wasu haɗura da dama na cin karo da wasu jirage a teku da suka faru. ciki har da hadarin da ya faru shekaran jiya litinin wanda a cikinsa sojojin ruwan amurka guda goma suka rasa rayukansu Kwamandan sojan ruwa Admiral Scott Swift shine yanzu aka naɗa don ya maye gurbin Admiral Joseph Okoin yau Laraba. Bayan hukumomin sojan Amurka suka bayyana abin da suka kira rashin amincewa da ingancin shugabancinsa na jagorancin irin wannan rukunin na sojan ruwa. Dama a watan Janairun da ya gabata ya kamata Mr. Okon ya yi ritaya, amma aka ɗage bayan da jirgin ruwan USS John S. McCain ya zamo jirgin ruwan yaƙi na sojan Amurka na biyu da ya kara da wani jirgin dakon kaya a watannin baya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. an ɗage wata ganawa tsakanin babban mai ba da shugaban amurka shawara jared kushner da kuma kusoshin ma'aikatan harkokin wajen ƙasar misira abinda ake ganin nuna rashin jin daɗin shawarar da amurka ta ɗauke ne ya yanke ko kuma na yanke taimakon agaji da ake ba ƙasar ta misira ya kamata ministan harkokin wajen masar sami shokri ya gana da kushna da wasu manyan jami'an amurka yau laraba amma sabuwar ajandan abubuwa da ministan shukuri ya zai yi ta nuna cewa an soke wannan ganawar ofishin shugaban masar abdul fatih al-sisi ya ce duk da haka shugaban zai gana da tawagar ta amurka a yau wannan mataki da ke nuna rashin jin daɗin masar na zuwa ne bayan da amurka ta ɗauki shawarar yanke agaji na kuɗi da makamai na kusan dala miliyan 100 zuwa masar da kuma jinkirta ba da ƙarin kuɗaɗe na kusan dala miliyan 200 don ƙara don dakarun sojojin ƙasar ta masar amurka ta ɗauki matakin ne don maida martani akan gazawar da masar ta yi wajen mutunta harkokin haƙoƙin bal'adama da kuma ƙin sassauta tsauraran matakan da gwamnatin ƙasar ta ɗauka a kan ƙungiyoyin ƙasa da na masu zaman kansu. Ƙasar China ta bayyana rashin jin daɗinta da sabbin takunkumin da Amurka ta sanya a kan wasu kamfanonin ƙasar da na Rasha bisa zargin suna taimakawa shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa. Wata mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen China, Hua Chongyang, ta faɗa a wani taron manema labarai cewa takunkuman da amurka ta sanya ba zai taimaka wa ƙoƙarin da china da amurka ke yi ba wajen takawa shirin nukiliyar koriya ta arewa birki labaran duniya kenan kuka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau ranar 23 ga watan Agusta rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don tunawa da ranar kawo ƙarshen cinikin bayi a duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya tana shirya shagulgula da dama a wannan rana a faɗin duniya don fahimtar da al'umma a kan muhimmancin kawo ƙarshen bautarwa. To, ko da gaske ne wannan batu na bautar da bil'adama ya zo ƙarshe, tambaya kenan da na yi wa Shak armiyahu Sha'aibu, tsohon shugaban hukumar ilimin islamiyya na birnin Accra kuma kakakin shugaban limaman Ghana. A yadda hali ya kasance a da can inda aka bautar da mutane musamman mamunan daga afirka irin kakan kakanninmu da an ka bautar da su aka ɗibe su aka sa su aiki sun kai wannan mun yi mun kai da ƙarshen wannan akan hanyar doka amma akwai waɗansu al'adu da suke gudana har yau daga nan cikin afirka wanda ke akwai waɗanda har yau ake ganin su kamar bayi ne wannan yana nan banda wannan kuma misali a nan gane ma akwai su hakan nan da muna ce mai child trafficking ana ɗaukan yaro ne ɗan ƙarami a kai shi a bai da shi hannun waɗansu suna amfani da shi zama iyaye suna karɓan kuɗi a hannunsa wannan huska ɗaya kenan a wani huska na biyu na bautarwa wanda yake misali akan yaudari ya mace a ɗauke da kamar za a sa ta za ta wani aiki mai da makanta amfani amma sai a je da ita wani wurin da ke a sa ta cikin halin karuwanci wanda yake idan ta yi karuwancin nan amfani da ke take samu daga cikin ina komawa hannun wanda ya shi ne mai gidanta ko magajiyanta wannan duka hanya ne na wato muguntan mutum kuma rashin adalcin mutum ne zuwa ga ɗan uwansa mutum wannan shine abin da ya ɗauko asali tun daga lokacin da turawa 'yan mulkin mallaka suka gudanar da irin wannan ana cikin wannan halin da kamar nuku wanda ke daban daban daban akwai irin yadda ake bautar da mutane idan an ajiye musu halin cinikin da yake yana son cikin bashi wanda ke na fitur wanda ke su ba su samu wani ɗinkin kansu sun da wani bashi ya yi nauyi a kansu misali har yau wajen ba ko afirkan nan a hannun turawa mu har yau kamar halin cikin halin bauta muke kullum akwai bashin da ake ganin ana bin afirka saboda haka nan nan dukiyar da ke afirka ma ana kwashewa ne a tafi da shi cikin wani hali a yadda ake ganin irin na da ya gushe to amma an sa musu sabon launi launin nan na zuwa ta fuska daban-daban da kamar kamar inda na nuna to shak ko menene mafita akan wannan batun abin da zai iya zai kasa wannan kawai shine ta fuskan doka ta fuskan halin mutum a iya a tabbatar da adalci wanda ke mutum bai isa ba ya tauye hakkin dan uwansa mutum. To sha bari mu duba a irin kamar yadda kake zancen ana irin aikatau nan a kai yara ƙanana a sayar su wasu ma ana iya ketarawa da su a kai su kasashen laraba irin su Kuwait, Oman, Dubai da sauransu ana musu irin wannan abin. To na san hukumar kula da al'adu da ilimi na Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNESCO ta ita ke kula da irin ko kuma wannan ranar to kana ganin unesco ba ta da labarin irin waɗannan abubuwan da ke faruwa ne shi yasa har yanzu wannan abin ke ƙara ci gaba na yi imanin unesco tana da labari sai dai abu ne wani lokacin akan faɗe shi a baka amma ba shi a zuciya ko kuma abin akan faɗe shi ne kamar ana nufin kirki amma da wani manufa daban idan ba hakan nan ba akwai labarai karara wanda yake an tabbatar da su akwai zane-zane da an kai akwai yayin irin bincike-bincike akwai waɗansu cibiyoyi da hukumomi da an kai su saboda kiyaye hakkin bani adam waɗannan da suna nan sai dai kawai an kasa ɗauki mataki ne na gaskiya a iya a kawo ƙarshe ga wanga wanga irin musulma da ke bin mutane. O madalla a gaida wato Shak armiyar Sha'aibu na ofishin babban limamin Ghana. A jamhuriyar Nijar kuwa batu na al'adu a kan bauta suna lalata al'amura kamar yadda Malam Dambaji sun Allah na kwamitin ƙasa mai yaƙi da bauta a jamhuriyar Nijar ya faɗa a cikin rahoton wakilin mummuni barma. inda an kai kuɗin aure saboda ire-iren wannan abin an katsa an kai bincike an ka kwasa almai akwai waɗanda ma suna ga son ma a ce musu su bayi ne tunda kana ganin su in ka tai wurin biki sai ka shi sun buga gangami sun ce su bayi na sun to wurin mai gidansu shi ba su abin da sun ka ci amma waccan bauta ta gaskiya akwai ta ka ɗauko daga wajen wannan yankin da aka ce ma yankin zuwa illela ya ɗoka ya yi kwanni zuwa madawa in ka tai akwai 'yan garuruwa inda aka ce ya kamar shahi na na kumiya shahi ne inda har yanzu mutane ba su fa'inta ba da wannan abubuwan ya kamata a bar su. Bincike ya yi nuni da cewa rashin samun cikakken haɗin kai daga wasu 'yan takarda da wasu shugabannin al'umma na rage wa wannan yaƙi armashi. in ji ali buzu shugaban kungiyar timidiriya mai yaƙi da bauta babban matsala shine yaran wahayu wannan yawancin wahayu sarakan gargajiya da maye-maye malamai su ne su don ya kasance sai gani kama yawancin yaran nan su ne suke koma sarakai na gargajiya waɗannan don diku su da kanuwansu ba su son ana wannan zance cikin ma mutane waɗanda ake bibin kamar kansu ya waye ba su son a ɗauko zancen bara bara ne mun yi wani taro tare da wasu har da jiji can da su cikin reniyokin da ake na ji wani alkali da ya tashi ya ce a haraka bauta abu ce wanda mun ka gado don bai yiwa a zo a ce ɗaya rana a zo a canza shi don ina tsammani kamar irin wannan alkali gobe an kai mishi haraka shari'a kaga shi an kai mishi haraka bauta don gare shi kawai abu ne na tarihi bai yi wa abin yayi bisa la'akari da yadda wasu suka yi zurfi wajen mayar da kansu tamkar mallakin wani da sunan bauta matsakaimi akan ayyukan faɗakarwa ya zama wajibi ga masu yaƙi da bauta ko wasu bawi yanzu in ka zo wajen su kacce musu a ku bawi ne a haiddo ku da wannan wuri sai su dibe ka kamar kai ne baka da ma hankali wasu kuma dibi suke kawo masu su ne allansu abinda sun ka ce shi ne za su yi da in ba su yi shi ba sun saba musu kenan sun saba ma Allah tona asirin masu wannan haramtaccen aiki na daga cikin hanyoyin kawo ƙarshen bauta in dai haraka bauta ce mutum ya ce ma bawa ka kai ƙarar shi gidan zuzu ni na ni tabbata ma kwaso zai yi kowane ne inda hazuzu ya ɗauki dusiyan shi ka tabbata ya yi bincike ya tabbata haka ne ka ɗauki shi da matsayin bawa to alƙalin zai ɗauka mataki kuma akwai dokoki waɗanda za su buga ka a kyau kuma su ci ka tara ko kai wane ne kasan da wuya ka ga irin su sun ga an ci musu zarafi su su kai kara kenan sai an waye musu kai an tabbata musu da su da kansu su yana iya kama kokowa dan su ake yi kenan su sa hannu su kama kokowa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to madalla a gaida muni barma a yau laraba ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya karbi rahoton kwamitin binciken zargin cin hanci da rashawa da ake yi wa tsohon babban sakataren gwamnatin tarayya lawal babacir da kuma shugaban hukumar nia ga wakilin muryar amurka umar faruk musa da ƙarin bayani yau ne mataimakin shugaban kasar najeriya farfesa yemi osimbanjo kuma shugaban kwamitin da ya gudanar da cikakken bincike a akan badakalar da ake zargin injiniya lawal babashir sakataren gwamnatin tarayyar najeriya da aka dakatar tare da ambasada oke wanda shine daraktan kula da sha'anin leƙen asiri na ƙasa da ƙasa wanda shi ma aka dakatar bisa ga waɗansu maƙudan kuɗaɗe da aka samu a wani gidansa a birnin eko ya miƙa sa ga shugaba muhammadu buhari daman dai gwamnatin shugaba muhammadu buhari a yau ta ba da sanar ta ɗage taron da da take yi na mako-mako domin samun lokacin yin nazari akan wannan rahoton da aka miƙa wa shugaba muhammadu buhari da zummar cewa a cikin sati ɗaya 'yan najeriya za su samu matsayi ko bayanin da gwamnatin za ta ɗauka dangane da wannan rahoto shi kansa farfiramin osin banjo da yake tattauna da manema labaru ya ba da hasken cewa lallai ya miƙa wannan rahoton amma aka yi juyin duniya nan domin ya ba da haske akan irin shawarorin da suka bada ko kuma abubuwan muhimmai da rahoton nashi ya kumsa ya ce lalle ba zai ce uffan ba sai an jira shugaba buhari ya ba da sanarwa ko matsayi akan binciken da aka gabatar masa da kuma irin zurfin nazarin da zai yi domin tabbatar 'yan najeriya cewa gwamnatin muhammadu buhari da gaske take cewa ba gudu ba ja da baya za ta yaƙi cin hanci da rashawa kuma ta nuna wa 'yan najeriya a zahiri cewa babu wani ɗan lele da ba za a ladabtar ba idan aka kama shi da wani laifi ga da firata ta kaya tsakanina da daya da cikin jami'an da ke ofishin mataimakin shugaban kasa farfesa emi osinbanjo wato hafiz muhammad dangane da wannan rahoton da aka miƙa wa shugaban ƙasa kamar haka amma kafin a kai ga wannan ranar sai da kusan aka kai ruwa rana kafin a ɗauki matakin gudanar da wannan binciken da ma dakatar da waɗannan manyan daraktocin har ma ana zargin cewar rashin binciken su da ɗaukar irin wannan matakin ya kusan kafar angulu ga fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa da ake ganin gwamnatin buhari ta yi alkawarin yi wa 'yan najeriya. eto eh kamar yadda kowa ya sani shi shugaban ƙasa muhammadu buhari mutum ne mai bin doka da ka'ida a lokacin da majalisa ta fara ambaton wannan ko kuma ta kawo wannan maganganu na cewa suna zargin shi a sakataren gwamnati da almundahana a cikin waɗansu al'amura suka kawo shugaban ƙasa rahoto shugaban ƙasa ya ce ai wannan rahoto a mutane tara da aka saka sun yi wannan kwamiti mutum uku ne kawai suka sa hannu a wannan a wannan rahoto so a ganin sa wannan rahoto bai inganta ba in har ba a samu dukkanin yan kwamitin sun sa hannu ba wanda daga nan ne suka koma suka sake da deliberating su wato 'yan majalisa suka tsara tattauna aka da shi kuma shugaban kasa ya kafa nasa kwamitin da kansa wanda shi ne ya saka mataimakinsa ya saka shi ministan shari'a sannan ya saka shi kuma mai ba shawara akan fannin tsaro domin su zauna su gudanar da nasa binciken saboda shi shugaban kasa sanin kowa ne yana bin dokoki kuma yana bin ka'ida kuma shi mutum ne mai tsari to yanzu da aka gama wannan rahoto a kai masa in Allah ya yarda na san yan Najeriya da kansu za su ga hukuncin da zai zartar tunda ni na tabbata a sanin da ake wa shugaba Muhammadu Buhari ko dansa ne ya kama shi da almundahana da cin hanci da rashawa ba zai daga masa kafa ba. Hafiz Muhammad kenan jami'i a ofishin mataimakin shugaban kasar Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja. A halin da ake ciki dai shugaba Muhammadu Buhari yana aiki daga ofishinsa da ke cikin gidansa ne. a daidai lokacin da bayanai suka ce ana gyaran ofishinsa da ya yi sama da watanni uku ba a yi amfani da shi ba umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya to madalla a gaida umar faruk musa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 11 kenan da minti 19 na safe a nan Washington ga shirinmu na gaba. Ima ba ta garago. Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da bakonmu Kamaluddin Kabir wani ɗan Najeriya amma mazauni ƙasar Birtaniya idan dai masu saurare na biyar da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne daidai inda yake muna bayanin cewa ɗaya daga cikin abin da ya kamata a rika koya wa ɗalibai a najeriya tun daga matakin karatu na farko shine iya magana cikin jama'a yau kuma nan za mu ɗora. amma wanda ya kamata tun kila aji ɗaya ko aji biyu ya kasance suna gaskiya ni na san na fara presentation a shekara ta ina jin ta uku kenan uku ko hudu hudu saboda sai da muka je IT muka dawo kan nan muka zo muka yi defender IT to muka yi defender IT kan nan muka zo muka yi seminar muka yi project duka kuma duka aji hudu ne to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abu saboda in mutum na presenting a lokacin malami yana gaban shi nan ne zai ƙara gane cewa tabbas in mutum ya san abin da ake koya mashi idan saboda wani lokaci in ka ba da assignment sai in je in ba wani ya yi mani mm. idan kuma wani lokacin ka ba da exam sai mutum ya je ya. abin ganin ya zanna ya hardace in ya hardace kuma yana iya ya zo ya faka exam mm. to wannan kaga ai to ba a cimma manufa ba hardacewa ya zo yawa eh, to shine eh, to ne mm. to uh, uh, mun gama da bari mu dan daga cikin makaranta ka dan mu shigo cikin gari ta takaice kuma a gurguje <laughs> to na san kila inda kake zaune ba cikin makaranta kake zaune ba eh, kuma ka zauna cikin makaranta dole ka yi hulɗa da mutane a waje tabbas ya ka ga hulɗa tsakanin mutane a Birtaniya idan kwatanta shi da yadda ake hulɗa gida misali a ce hulɗa makwaci da makwaci ko kuma abokin aiki ko kuma a ɗalibi ɗan uwanka da dai sauransu to gaskiya sai ce ma hulɗa idan dai tsakanin ni da makwabci na shekara uku kenan muna tare hmm. amma sunan shi kadai na sani matisan amma ba <laughs> san komai game da shi ba amma na san kullun zai taimaka man da abu guda biyu na ɗaya in an kawo man wasiƙa ban nan zai an san man na biyu na san zai in na hiddo kwandon shara ta da za a zo a ɗauka zai mai da shi can amma ni a akan shi ban san komai ba sai dai in kawai na wuce in ce hello hi hi thank you shikenan gawa shikenan kai kuma kila kai ma akwai inda kake taimaka masa to ni ma haka idan an kawo nashi ina an san mashi eh. amma kwandon sharan ma ni kai in hita in ce zai maida shi ya riga ya maida su da kuma gadin din mu na san zai zo gadin din mu ya dan gyaggyara mana ya hmm. cotton mana grasses dan yana da mashin din shi duk kyauta ba mu taba ce mashi kaza ba kawai kawai da dai wallahi shi ba mu da wani personal ko wani gida daban-daban ne ko ko dakuna ne kuke eh to gida daban-daban ne amma hada wuri guda. Eh, eh, kaman guri guda ɗaya ne. Haraba guda. Haraba guda, i gida ɗaya ne. Wani batu kuma shine to ya ka batun bin doka da oda. E to, a gida. A ai gaskiya nan wurin kai da kanka ka sani. In doka ce dole ka bi ta, kan nan kuma babu wai magana wai a saurara. magana ce ta a ja maka birki ko kuma a kai ka kotu kawai 'yan sanda suna iya kama mutum a kowane lokaci kan nan kuma babu wani magana in kama mutum ba daidai ba kai da kanka kana sauri ka juya ka ce mashi ya hakuri babu wai magana harka ce ta ana zaman lafiya da kuma a da, da kuma kamar misali kowa ya damu da dan uwan shi kamar misali amma kuma damun ba wai na muzan na mm, muna magana ko wani abin mm. gannan ba kawai babu wani abin gannan kuma kowa ya ji da nashi babu wani taimako kowa ya ci da bakon gidan shi eh, kowa ya ci da bakon gidan shi babu wani taimako magana wai ka ce wai yau in hita in ce eh, please uh, wani can you help me bai babu shi yanzu kana nuna tun da ka zo kai ba wanda ya taimake ka ya ce Allah ga gudunmawa kama <laughs> babu wannan gudunmawa gaskiya kowa tashi tafi da shi kowa eh, doka da a a nan bai yiwuwa gaskiya Burtaniya ya ma za a gane kai dan gwamnan ne Eh, na farko in dai shago ne kana shiga shago ina shiga shago babu wani abun ganin ka shiga tren in shiga tren in ka shiga abun ganin duka guda ɗaya ne babu wani magana wai da za a ce wai babu ma wata jiniya ba wani abu da za a nuna a ce a ce ga fifiko tsakanin wannan da babu babu ni ban gan ko daga mota haka a to mota in ka je yau ka ce eh, motar da ta hito yau kake so he in je in yi order ta ni ma in ce a bani hayar ta yau to babu in ina da kuɗin sai in ce a yi min haya To ta gidan da kuke zaune ba ka iya gane cewa wannan gidan mai kuɗi ne wannan gidan. Ito eh sai dai in ka ga kila kamar misali kamar yahi naka kyau ko kuma irin area da yake yana da babban gida haka dan abu amma duk babu wani bambanci inda shi ma talakan yana da kuɗin da zai biya haya yana iya kama gida haya a wurin. Irin wannan gidan. gaskiya yayin ce ma basically kamar ma abin ni yanda nake gani kamar eh, abin da yasa suka ci gaba shine eh, eh, ka san a cikin masu kuɗi reti reti ne mm. akwai wa'anda suke can mataki na sama akwai na ƙasa akwai kuma wa'anda suke na tsakiya mm. to gaskiya na tsakiyar sun yawa a Birtaniya 'yan ƙasan 'yan kaɗan ne haka kuma na saman idan kuma ka koma Najeriya in kana da kuɗi kana da kuɗi in kai talaka ne talaka ne yan kaɗan ne irin mu da muke tsakiya <laughs> mu yan lakcarori wanda za ka ce kana da misali ɗan abin da za ka sai abincin ka abin ganna so amma abu an ka diba da yawa talaka za ga talaka sai ya je ya sha wahala ya nemo abinci ya abin ganna za ka iya samun abu guda ɗaya eh, in dai kana birthday za su kawo maka abin ganin kati da fulawa yawwa yawwa na san wannan za su kama komin dangantaka da eh, mutum awa komin dangantaka da mutum kowa tashi ta hice shi kowa tashi ta hice shi yanzu makwacin na kana ne ko kana birthday ba zai wuce fulawa daga kati ba a to ai bai ma sani ba eh, bai ma sani ba <laughs> kash wallahi gashi mu koro hira da bakon namu amma kuma ga lokaci ya daga mana hannu muna mutukan godiya a ah, kamal da ka samu daman ka ziyarce mu a nan sashen hausa na gidan murya amurka haka samu daman zarafin tattaunawa da mu mun gode kwarai da gaske ta ni ma na gode kwarai da gaske da wannan hira to masu saurare an ce laifin daɗi karewa da wannan nemo kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai wani sati a jimu da wani sabon bako yanzu a madadin bakon namu kamaluddin kabir da solomon abu wanda ya daidaita sautin shirin sai kuma usman ahmed kabara da ya taka rawa wajen ganin yiwuwar wannan shirin ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah inda za a ji mu da wani sabon bako. To madalla yanzu kuma ga sakonni da kuka aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya ce, a magana ta gaskiya matakin da kotun kolin kasar Indiya ta ɗauka na haramta saki uku a lokaci guda, san bai dace ba, domin akwai abin da na iya faruwa dole ta sa za a yi saki ukun a lokaci guda baya da haka idan mutum ya yi wa matarsa saki uku kuma aka haramta masa rabuwa da ita yaya kenan matsayin auren su kenan a musulunce mahukuntan kasar india ya kamata ku nemi wata hanyar da za ta ƙara ƙarfafa zaman aure maimakon haramta saki kuma ba ma fatan mahukuntanmu na afirka su yi koyi da kotun kolin kasar india sako daga nasiru kainuwa hadeja dan saurayi na mai rabo angon wata rana Wannan sakon ke ce salam BOA Hausa sako daga Asma'u matar bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa ɗarin daji jihar Kebbi. Hakika duk da ni ba 'yar kasar India ba ce, na yi murna da farin ciki da wannan mataki da kotun kolin kasar Indiya ta ɗauka na haramta yin saki uku a lokaci guda a kasar ta Indiya. na fatan hukumomin kasar mu Najeriya za su yi koyi da kasar Indiya wajen saka irin wannan doka ko mace-macen aure ya ragu a Najeriya. Sako na gaba kuwa ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa. Na sha matukar mamakin jin cewa beraye da kwari sun lalata kayayyakin ofishin shugaban ƙasa yayin da ya je jinya a kasar Ingila. Idan har tabbas haka ne, lallai jami'an fadar shugaban kasa ba ku kyauta wa shugaban kasa ba, saƙo daga Alhaji Mele Yusuf Fari. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. A takaice yau laraba ne masu kada kura a ƙasa Angola ke zaɓar sabon shugaban ƙasa don maye gurbin daɗaɗɗen shugaban ƙasa Jose Eduardo dos Santos wanda zai sauka daga kan karagar mulkin ƙasar bayan shekaru 38 a kan kujerar mulkin. Ana sa ran jam'iyyar dos Santos ta MPLA da ke ƙarƙashin jagorancin ministan tsaron ƙasar Yuwa Lorenzo wanda jam'iyyar ta tsaida a matsayin ɗan takararta za ta samu isassun kuri'un da za ta ci gaba da kasancewa a kan mulkin ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya gwammace ya zama sanadin samun gagarumin matsalar kasafin kuɗi maimakon ya kasa cika alkawarin da ya yi a lokacin yakin neman zabensa na yin abin da ya kira mai matukan muhimmanci wato gina katanga a kan iyakar Amurka da makwabciyar ƙasar Mexico. To duka duka to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu na wannan lokaci sai kuma da anjima za a ji mu dauke da wasu yanzu a madadin maryam dauda da sauran abokan aiki da wacce ta shirya kuma ta bada umarni wato sa'ida hamdin kenan da injiniyan mu na wannan la'asariya malam chang baba ya ku makeri ne daga washington dc nake sallama da ku sai a dakaci shirin yau da gobe